assalamu alaikum president nuhu barka da wanga lokaci barka ka neman abdullahi barka kana lafiya lafiya lau ya iyali kuma alhamdulillah yau wanga lokaci da kasar mu ta kai mu dai ga tafiya dai muna nan muna gani ana yi alhamdulillah rabbil alamina ba ja da baya kuma mun ga al'umma ta bi to alhamdulillah abdullahi wannan zamani in ce ko in ce lokaci da Allah mai kowa mai komi ya zaɓa ma al'ummar ta Nijar kuma ya zaɓa mu ƙasar mu kuma bayan ƙasar mu in ce ya zaɓa ma nahiyar ta Afirka domin kokowa ce da mun kaso ma yau shekara da shekaru domin mu ga mun kai inda za mu kare mutuncin ƙasanmu za mu mutunta ƙasanmu kuma incin da muke da ba inci bane na cin kai mai inci ne na karfafa zumunci na karfafa 'yan uwantaka tsakanin 'yan ƙasar mu duka domin mu tashi tsaye mu yi kamar yadda tashin ƙasar mu ya faɗa kamar yadda kuma devizin ɗin ƙasar mu ta faɗa mu yi zumunci na dangantaka na ƙasa wanda ga sa a hankalce kowa da kowa ya yarda ya ba da kanshi domin mu gama ƙarfi da ƙarfi mai aikin kishi aikin son ƙasa aikin taimaka ma ƙasa aikin wa kai aikin kare mutunci aikin mutuntawa to don haka kenan ni sai in ce mu ma Allah mai kwa mai komi godiya Allah ya ba mu ikon shi mun masa godiya kuma mun gode ma mu ta Nijar wadda ranar da an ka tabbatar da eh abin da ya wakana ranar 26 da hmm. sozawa suka dauki niyya suka ba da kansu suka hango abin da ya dace a yi a wannan lokaci na cewa irin mugun jagorancin da shi shugaba ba zai ya gaba da irin eh, halaka da yake yi da 'yan ta'adda wanda bai dace ba a ce da su ne zai halaka da su ya bar kasashe kamar burkina faso ko mali a ce da su zai gama kai domin a kasan mutazan ƙasar ta'addanci muka ce to wannan da suka ɗauki wannan niyya su da Allah ya ba sanin abin da yake faruwa tunda su yi mu sani tunda su a tare shi babu wanda ya yi su sanin kaka yake rayuwa wa ke ganin shi wa ke zuwa wajen shi wa ke hudda da shi wa da ke halaka da shi su kuma ai sozawan kasa ne ba sozawan eh, parti ba ko sozawan mutum eh, sozawa sai da in army republican sai da citoyen nigerian watan sozawa ne na kasa wanda aikin da suka yi aikin ƙasa ne ya kai su can aka ba su wannan matsayi domin su aikin su amma ba dan suna aikin ƙasa ba kana shugaban su kana ba da umarni cikin hanya in ka ba da umarni da ya zan hita hanya ba za a binka ba tunda kundin tsarin mulki na ƙasar mu ya nuna cewa eh, nul ne tenu d'exécuter yan ordre manifestement illegal kenan kowane dan ƙasa an hana mashi ya ba da kanshi ga yin biyayya ko ladabi ga wani shugaban da zai ba da umarnin da ba bisa kan gaskiya ba kowa bisa kan ka'ida ba kuma in ya ga abin da ya kai wanda ba daidai ba da zan cuta a ƙasa sai mutum ya hana kanshi an jima ana fata a ga yadda za a ciwo kan wannan mugunyar tahiya da ake mugunyar tabi'a da ake mugun jagoranci da ake da wani eh, nuna isa da walakanci da danniya da ake gwada ma mutane a hana musu walwala a hana musu walawa alhali ko kundin tsarin mulki ya ba 'yan ƙasa inci ya ba 'yan ƙasa dama Eh, na su yi jerin gwano su yi gangami su haɗi jin daɗin su ko rashin jin daɗin su bisa kan a tahiyar da ake yi da ta shayin kasa tun da tahiyar kasa ta 'yan ƙasa ce gaba ɗaya magana ƙasa magana kowa ce magana 'yan kasa ba maganar magabaci bane idan an zaɓe ka kawai shi kenan sai ka koma ƙaramin Allah sai abin da kake so kowa bai da abin haɗi kuma doka ma an maida ta daba yanzu kai ne doka kai ne komi kai ne komi wannan ba shi bane kundin tsarin mulkin ya tanada ko cikin jagoranci na milkin mallaka ko na ana shawara da mutane kuma ko milkin kama kariya na soji ana shawara da mutane ana hatta da abin da an damuwan mutane damuwan al'umma kukan jama'a balantana milkin da aka yi zaɓe ka ce an zaɓe ka akan doka eh, to yanzu ka gani egwada ta gudi egwada ta nuna cewa lalle tabbat an yi masa matsala zamanin da an kai zaben nan an ce an zabe shi amma ba gaskiya bane tunda shi da kanshi lokacin da wannan eh, magana ta huto inda ya yarda lalle zababben kasa ne da bai cewa ya yi ma so zaman eh, ya yi kira ya ce zo ya kama mashi ga halin da ya shiga ciki sai dai shi sa kira ga fartin shi da mutanen shi wanda ya kamata a ce sun zabe shi to kenan ka gani da bai haka nan ba shi da kanshi ya san lokacin da an ka ce ya samu takardu ɗaya na an ka rubuta an ce ya mun sa al'umma ƙasar mu gaba abin da muke fata da zai zama to alheri ga ƙasa gaba ɗaya alheri ga al'ummar ƙasa gaba ɗaya da muke kokowa ko muke yaƙi da shi shine duk abin da zai kawo rabuwar kanu duk abin da zai kawo fitina ko tashin hankali tsakanin 'yan ƙasa to ya kamata mu ƙaurace mishi ya kamata mu ɗauki matakan samun hanya ta gari ne ba da dama a kiyaye shi babu hanya ta gari kuma illa tsaye da shari'a tsaye da doka a iske ana da eh, eh, jami'ai alƙalai nagari wanda za su yi aiki don allah don annabi don doka tunda kundin tsarin mulki na wancan zamanin da an ce an rataye to a cikin shi an nuna cewa ai shari'a ana yin ta ne don al'ummar kasa da sunan al'ummar kasa kuma bisa kan ka'idodin dokokin da an kai tanadi a kan zamanto dokokin yin shari'a kuma da hatta da hakkin ɗan adam da damar shi da walwalar shi to kenan eh, eh, komi ya kamata a ce kowa da kowa ya ba da kan shiga bin wannan hanya ba sai ai abin son rai ba ko abin ai son kai saboda matsalar son rai da son kai duk lokacin da an kai abin son rai insha Allah ta'ala sai an samu ɓacin rai to don haka kenan eh, in mutum ya ji in kunne ya ji aka ce jiki ya tsira da haka muke kauce ma irin duk wata tunani duk wata shawara da wani wani zai iya yi wadda ta zamanto ta da zamna tsaye ko da wadda ƙaurace ma bin doka eh, da kuma hanyoyin da muka tanadi na yin shari'a ta gaske. Mun gode Malam nuwa Arzika Allah saka da alheri. Insha Allah kuma Allah ba mu zaman lafiya cikin mu da fahimtar juna. Mm, amin. Insha Allah kuma Allah kama mana cikin mm. tafiya da muke yi. Amin. Yanzu abin da nake abin da nake fata nake roƙon Allah da ikon shi ya kama muna shine na farko Allah Ubangiji ya azamu bisa kan duk wani mutum mahaluki ko na ciki ko na washe wanda adda wani mugun tunani ko baka aniya zuwa ga mu muna fata Allah da ya san zukatan kowa ya san gaskiya ya san kabli ya san ba'adin kowa da kowa muna fata Allah shi muna da mun karhe tsakaninmu da azzalumai na kasanmu wanda ga son su cuci kasanmu ko su kawo rudani a cikin kasanmu ko su kawo rudani tsakanin al'umma kasanmu muna fata Allah da ikon shi ya muna maganin su wanda ga shiryewa Allah ya shirya shi wanda yake da matsalar shiryewa kuma Allah ya muna maganin shi ya kare al'umma mu ya kare kasar mu yanzu abin da nake fata shine yana fata ɗan kasar mu maza da mata birni da ƙauye mu gane wannan Allah ne ya kawo lokaci da hanya ga ta nan miƙaƙa wadda in mun hake mun bita to za mu cimma rijiyar mu za ta cimma ba za mu kai akwai matsala akwai tsaida ga hanyar da zan bi tunda akwai sai an yi sai an ji an zahi an ji dan wuya to ka san duk abin da ka samu kuma baka ji wuya ba ba za ka dauka shi da mutunci ba to don haka muke cewa wanga lokacin eh, eh, eh, wahala ne Allah ma dama ya ce muna fa inna ma al-usri kuma ya ce inna ma al-usri allah to kenan kowa ya san bayan wuya akwai dadi kuma bayan dadi akwai wuya to mu mun ga shi nan daɗi muna nan muna cikin wuyar da muna wata bayan wuyan nan mu samu daɗi wanda zai garkuwa ga kowa da kowa wanda za a shinhuda shi bisa hanyar adalci bisa hanyar eh, tsari nagari tsari mai ba mu dama eh, shirya eh, jamhuriya ingantatta bisa kan gimshikai nagari wanda za su hana bambanci da wariya wanda zai sa a kowane ɗan ƙasa za a ɗauka shi daidai wa daida babu wata hanyar da ya kamata abu ya kamata mu hana kanmu hanyoyin daga sa a ce akwai hihito tsakanin 'yan kasa cikin kundin tsarin mulki ma a sa akwai hihito a nuna cewa in ka da wani matsayi kamar shugaban ƙasa ko magabaci ko kuma minista ko wani dafite a ce in kana da wannan matsayi in ka yi laifi sai an bi wata hanya daban ta daban wadda ba ita ba ake bi in wani yana da yana da yana shi in yayi laifi ya kamata 'yan kasa mu duka daidai wadada wanda duk yayi laihin shi to laihin shi ya ci shi bisa hanyar doka kuma ai mai shari'a akan doka ba tare da wani son rai ba ko da bambanci tunda a yau innan abin da ya hana mu ruwa gudu kasan mu malam abdullahi kowa na ganin kamar akwai laihin waɗansu mutane akwai laihi musamman na kundin tsarin mulkin mu na abin da muka rubuta a ciki tunda a ciki ne aka nuna kama kai in kana minista kai yi laifi a matsayinka na minista cikin ka ba iya tuhumar ka sai an bi ta wata hanya sai an samu yardan majalisa sai sun ce sun amince su kai kuka da sunan al'umma to in sun kiya shi kenan babu hanya abika in kana dan majalisa kai laifi in ana son a tuhume ka a tai kai ma ai ma shari'a ce a ai sai an ɗebe rigar kariya wata kariya ke gare ka wadda in ba hidda ta ba ba iya tuhumar ka alhali ko laihi gashi nan kayi kowa ya san da shi an yi